yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritan Alhamis tara ga watan Yuli akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. A yau za mu ci gaba da tattauna matsalar fyaɗe wadda ta zama ruwan dare a wannan zamani, matsalar da hatta 'ya'ya maza ba ta bari ba. A makon jiya, shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar bil'adama a Jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Abdullahi Mai Kano Madaki ya yi mana bayani cikakke akan karuwar yawan fyaɗe da irin mutanen da ke aikata fyaɗe. Yau za mu ji shin taɓin hankali ne ke sa mutum yin fyaɗe? ko rashin lafiya ne ko dai jaraba ce kawai sannan ina mafita haka kuma dr abdullahi mai kana madaki zai gaya mana wasu alamomin da ya kamata iyaye su lura da su domin su gane cewa an yi wa yaro yaɗe ko ana lalata da yaro amma kahin nan sai mun ji amsoshinku da kuka turo mana ta facebook game da tambayar mu akan alamomin da ya kamata iyaye su yi la'akari da su game kuma da wannan batu na yaɗe su ma jami'an tsaro ba sa taimakawa kamar yadda ya kamata ko da kuwa an kai musu kara da shaidar cewa ga wanda ya aikata fyaɗen shi ma akwai wanda ya bamu labari akwai yarinya da aka yi wa fyaɗe ya shekara tara to na ɗau wannan abin na kai police station ni ɗin da na kai abin nan ni na zama ni ake tuhuma ni ake zargi Haruna Muhammad Salisu Babala kenan wani ɗalibi a Jami'ar Bayero ta Kano wanda kuma ya yi ɗamarar yaƙi da cin mutuncin da ake yi wa mata. Har wa yau muna tafi da ayar mu ta yau. Wannan aya na nuna mu cewa duk abin da mutum zai yi a duniya to ya tabbata cewa akwai ma'auni ranar tashin kiyama da Ubangiji ya sa Iyaye maza da mata ku biyo mu da kunnuwan basira ku ji wannan shiri na yau da gobe na yau wanda aka shirya domin ku da 'ya'yanku. ku. Waɗanne alamomi ya kamata iyaye su lura da su domin su gane cewa ana lalata da 'yarsu ko ɗansu? Ga yadda kuka amsa wannan tambaya a shahin yau da gobe na Facebook. Hanya mahi sauƙi ita ce, muddin aka ganta da wani abu, misali kuɗi ko irin manyan wayoyin nan, to ba shakka akwai abu a ƙasa. Ya kamata iyaye su ringa kulawa da irin sabbin ababe da za su gani da 'ya'yansu. Muddin aka ga yarinya tana wasa da kuɗi, ya zama wajibi iyaye su bincika. VOA sai ka ga yarinya karama da wayar da ko ciyaman na local government ba shi da irinta shin a ina ta samu ya kamata iyaye su ringa sa ido akan shige da hicen 'ya'yansu Wata hanya kuma ita ce ya kamata iyaye mata su sa ido game da yanayin jikin ‘ya mace domin za su iya ganewa idan akwai wata matsala. A wata mahanga kuwa ita ce, yarinya karama da ake lalata da ita yawanci ba su da kunya, wato dai za su iya shiga taron maza su yi rashin kunya ba tare da jin kunya ba. yana daga cikin hanyar da za a iya gane ana lalata da yarinyar ta wajen karɓar wayarta da duba waɗanne irin hotuna ko bidiyo ke ciki saƙo daga muhammad hassan murtala fulka lura da tarbiyya da ko akwai wani canjin yanayi saƙo daga rahinat ibrahim farkon alamun da iyaye za su gane cewa akwai alamun ana lalata da yarsu shine canjin halaye kamar yadda suka tarbiyyantar da 'ya'yansu sannan rashin dawowa gida akan lokaci saɓanin yadda 'ya'ya suke komawa gida kamar yadda iyaye suka saba ganin su da kuma kashe-kashen kuɗi yadda ba a saba ganin ɗiya mace tana yi ba da wayar salula mai tsadan gaske da suturu waɗanda suka wuce ƙarhin iyayenta da dai sauransu saƙo daga alhaji mele yusufari shine su saka ido a kan 'ya'yan nasu da kuma irin abokai ko ƙawaye da suke mu'amala da su Sako daga Muktar Sadiq Muktar. Za ta daina girmama iyayenta kamar yadda ta saba. Za ta fara raina duk abincin da ake dafawa a gidansu komai daɗin shi. Yawan hita barkatai ba dawowa gida a kan lokaci. Sako daga Sadiq Kanti Saliyata. Ta hanyar ganin wasu canji kamar bubbuɗewa wajen tafiya, canjin fatar yarinyar da kuma canjin halayenta tare da yi wa mutane kallon raini Sako daga Al'amin Umar. Yau da gobe za a gane ta hanya biyu. Na farko ya kamata idan iyaye sun ga wani abun kuɗi da ba su suka saya ba to su san waye saya. Na biyu idan iyaye sun ga yarinya tana walwala da ƙin cin abinci to shi ma da biyu. Allahu ya mana jagora amin saƙo daga Dauda Idris ɗan kare kare. Idan tana jiki da haske to akwai alamar tambaya. saƙo daga Ibrahim A. Bukar da Maturu. za a ga kunyata ta ragu, sannan ga son wasa da maza, sannan za a ga tana saurin girma, za a ga tana yawan ɗinki mai nuna tsiraici, ga kuma canza tahiya iri-iri domin jan hankalin maza, saƙo daga Sultan Ahmad. Ai mace munafuka ta fita daban kuma duk wanda ɗansa ko ‘yarsa ke lalata ya sani, saƙo daga Muhammad the Boss Virus. Tabbas kula da abin da suke shigowa da shi cikin gida kamar kuɗi da kayan tanɗe-tanɗen da ba a san inda suka samo ba wannan zai nuna alama akwai tambaya ga yaro musamman ma 'ya'ya mata su ne aka yi yaudara da abin duniya a lalata masu rayuwa iyaye sai a sa ido a kan yara sako daga usman manika mai ruwa rod huntuwa To yau da goben VOA Hausa alamun da uba ko uwa ya kamata su kula da su don gane ko yaransu yana kan turba ta gari ko a'a su ne, kamar haka. Da hwari, su kula cewa shin yana yin addinin da suka koya masa kuwa? Na biyu, shin waɗanne irin abokai yake tare da su? Yaya kuma yake kallon na gaba da shi? Shin yana ƙoƙari wajen karatunsa kuwa? Wani lokaci yake barin gida kana wani lokaci yake dawo musu gida? Ina ga waɗannan misalai suna iya sa uba ko uwa su fahimci tarbiyyar ɗa ko ‘yarsu. Allah ya shige mana gaba ga dukan al'amuranmu na rayuwa amin. Sako daga Yusuf Fofana Latsa, ɗan Nijar da ke garin Tadubta Latsa a cikin jihar Tawa, jamhuriyar Nijar. Ka duba alaman ciwo kamar tabo, wato bruises, irin kayan da ɗanka ko ɗiyarka ke sanyawa ko ya dace da yanayi ko lokaci. da kuma canji a halayen yaron ko yarinya kamar firgicewa da tsoro. Sako daga Kabir Usman. Iyaye ya kamata su jawo 'ya'yansu kusa, ya kamata su buɗe hanyar magana a tsakaninsu da 'ya'yansu. Ya kamata mu ajiye kunya a gehe mu dinga hitowa hili muna irin waɗannan maganganun da 'ya'yanmu. Ta haka su ma yaran ba za su ji kunyar wa iyayensu abubuwan da ke damunsu ba kuma babu jin tsoro. Sako daga Abubakar Usman. A gaskiya, iyaye suna fahimtar 'yarsu ta lalace ta hanyar ganin canjin ɗabi'unta tare da bijirema umarnin iyaye ko yin biris da maganarsu. Sako daga Zakariya Tambari, lambar Tureta. Wallahi mahi yawancin laihin nan na maza ne. Mu maza mu muke lalata mata da wasu 'yan anini. Allah ya kawo mana gyara amin. Allah ya kawo mana wasu 'yan kuɗi mai aure ko a samu sauƙin wannan bala'i amin amin sako daga nura kuɗi ko mai gaya. Haruna Muhammad Salisu Babale matashi ne, ɗalibi a sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano. Sannan kuma ɗan gwagwarmaya ne na kare haƙoƙin mata wanda ma a kwanakin baya ya taka da ƙafafunsa daga Kano zuwa Abuja domin ya janyo hankalin duniya kan yadda ake tauye haƙoƙin mata a Najeriya. A tattaunawarsu da Halima Jimrau, Haruna ya tuna da wani abin takaicin da ya faru da shi. Magana ce ta fadi da kuma yadda 'yan sanda suka murɗa batun suka nemi shafa masa kashin kaji. Ga dai Haruna da bayani da bakinsa. Shekaru biyu da suka wuce ina bauchi ina ƙauyenmu akwai yarinya da aka yi wa fyaɗe a shekara tara to na ɗau wannan abin na kai police station amma abin da zai baki mamaki maimakon a bincika wannan abin a hukunta waɗanda muke zargi ni ɗin da na kai abin nan ni na zama ni ake tuhuma ni ake zargi ba zargin ni na yi ba amma waɗanda suka yi abin sun je sun ba da cin hanci sun yi abin da dai suka yi abin maimakon a yi bincike sai aka karkato abin ya dawo kaina ni ake son ma a kama ni a rufe to da yake na nuna jajircewa na ce babu wanda isa yi wannan abin in suka kuskura muka abin nan za mu tafi gaba kuma halloyoyi zan iya ɗaukawa to na kai a maganar gaba to amma kamar yadda na sha faɗa mutanenmu na farko ma ba a da interest a ga abubuwan nan a ɗau mataki a kansu don haka haka abin ya lalace ina fa bibiyar shirye-shirye da murya america take ina jin rahotanni na fyaɗe a jos a niger da ake wa yara ƙanana wallahi azim duk lokacin da na ji wannan abu nakan ji zafi a raina kuma nakan tambayi kaina wai yaushe mutanenmu za mu fargani yaushe za mu yi tunanin cewa cin mutuncin nan da ake yi wa mata allah zai je tambaye mu muna da haƙƙi a kanmu na dole mu yi wani abu abin yana ƙona man rai so da na tattara abin na ce kai wannan abin fa ya ishe mu haka ya kamata mu nuna ma duniya fa dole fa ba mu yadda ba dole a gyara hajji halima mace ce ta haife ni dan allah idan a this level zan kawo karfi kuma na ga ana ci mata mutunci na na hannu na zanna ina kallo don ai tarbiya da aka man bai amfani ba kuma na sha faɗa na ce maza ne ke take haƙƙin mata kuma maza ne ke kwato masu haƙƙinsu don haka na fito da yardan allah sai inda karfi na ya ƙare Gawa ga halin namu. Zama masu saurare Assalamu alaikum ko da yake mun yi sallama bari mu kara kamar yadda muka shaida muku yau ma muna tare da Dr. Abdullahi Mai ma daki shugaban sashen nazarin ilimin yau halayya da zamantakewar bil'adama na jami'ar bayan yanzu haka muna tare da shi. Salamu alaikum Dr. Wa alaikum salam Ina wani lahiya lau ya iyali ya ibada. Lahiya lau ya yara. Lahiya lau sannu sannu. Masha Allah. Yawwa to a makon jiya mun haro tattaunawa akan wannan magana ta yaɗe kuma kana cikin mana bayani lokaci yayi. Idan ka tuna ranar Alhamis da ta gabata kana kana bayani akan cewa eh. yawanci masu yi ma yara yaɗe mutane ne yau waɗanda an san su eh. yau wato haka ko za ka ci gaba da mhm, yawa eh, kamar yadda na fara faɗa satin da ya wuce na ce yawancin matsala ta saɓe tana faruwa ne a tsakanin mutanen da suka san junansu misali wanda aka yi faɗen ya san wanda ya masa faɗe kuma yana iya yiwa mutum ne wanda yake a cikin familinka wato a cikin iyalinka watakila ya zama irin kozin ko wani dan uwa wanda yake zuwa ko wani wanda yake a cikin unguwa wanda dai aka riga aka san shi ko mijin ya na'am ce ko mijin ya ko abokin wa haka haka dole dai kawai akwai sanayya duk kalkalmar da suke a yanzu a duniya suna nuna cewar mafi yawan fyaɗe da yake faruwa yana faruwa tsakankanin mutanen da suka san junansu ne kuma duk duniya ne wanda matsalar ba najeriya ce kawai ba mm. duk alkalman haka suke nunawa mm. dole dai akwai sanayya ko da irin faɗan da yake faruwa a cikin garuruwanmu da ƙauyukanmu na afirka kuma a najeriya za ki iya cewar ko da yaran nan da ake faɗe kanana waɗanda suke yawon tallace-tallace yawanci waɗanda suke musu faɗan waɗanda suka saba zuwa wajensu ne don yi musu tallar abubuwan da suka ɗauko don mun su sayar. Mm. yawanci shi suke zama sun yi amfani da damar don kuma yi musu fyaɗe. Mm. Amma da wahala ko kuma ce kalilan alkalma kalilan ne suke yin cewa faɗe ya faru tsakanin waɗanda ba san junan su ina nufin wanda aka yi fyaɗen bai san wanda ya masa fadan ba mm. ta yiwa haɗuwar ranar ce ko sau biyu kawai aka haɗu yawanci haɗuwar takan kan wanzu ko takan faru sau da yawa mm. kafin a ce an je matakin aiwa yarinya fyaɗe. Mm. Yawa, dakta kahin mu ji ko taɓin hankali ne ko kuma eh, eh, eh, rashin lahiya ne wannan batu na yaɗe. Kamar inda ka saurari amsoshin tambayoyin nan mun karanta ka ji mm. amsoshi tambayar da muka yi muka ce waɗanne alamomi iyaye za su lura da su domin su gane cewa ana lalata da 'yarsu ko ɗansu amma abun mamaki yawancin mm. amsoshin duka mm. mata mata mata mata kenan har yanzu mutane ba su horga da cewa akwai masu lalata da 'ya'ya maza ba mata ba Eh, abin da yake faruwa shine mutane sun fi karkata da kayan magana fade kawai an ɗauka yawwa maza ne ke wa mata fadi, yawwa to amma mutane na da gaskiya domin wannan ne ya fi faruwa kuma wannan ne ya fi zama matsala amma dakta yau an wayi gari akwai mazan da ke yi wa yara ƙanana yaɗe ko akwai misalai da yawa waɗanda za mu iya bayarwa haka ne kina nufin maza masu neman yara maza eh, ƙanana yawa eh, maza masu neman yara maza ƙanana Eh, haka ne yana faruwa amma irin matakan da ake ɗauka na tabbatar da an ɗauki matakan shari'a ba su fito fili ba musamman a ƙasa irin tamu yawanci hakan zai faru sai ki ga maganar kwata-kwata ta yi nisa ko kuma bata je ko ina ba mm-hmm. an yi ambata yaron shi ba zai je ya faɗa ba domin a mafi yawan lokuta shi yaron baya samun matsala ta yanzu yanzu wadda a yanzu zaka iya ganewa faɗan shi an masa faɗe ne ya samu wannan ba kamar ya mace ba misali idan aka yi wa ɗa namiji fyaɗe wanda yake ɗan shekara bakwai ko takwas namiji dan uwansa ba lalle ne yanzu yanzu ya samu matsalar da ya mace ya shekara bakwai ko takwas za ta samu da nan da nan iyayen da za su gane ba shi ne za ki ga yawancin matsalolin na mazan baya fitowa fili ala'ayi halin na matan ya fi fitowa don shi ne nan da nan ake samun matsala nan da nan iyaye suke zama sun hasala nan da nan kuma kowa ke iya ganewa nan da nan kuma matsalar take iya zuwa wurin hukumomin tsaro nan da nan kuma matakin shari'a akan iya ɗaukar matakan shari'a don magance wannan mm. amma kamar tambayar mu kuma kan tambayar da kika yi ta cewa alamomi da za ka iya ganewa an yi wa yar faɗe to wannan zan raba shi gida biyu mm. ina maganar faɗe da ake wa ya ko kuma ya tana neman maza ta yaya za ka iya ganewa a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa kuma za mu zo kan ah, maganar kuma ɗanka namiji shi ma idan an masa fade ta ya za ka iya ganewa a matsayinka na uba ko kuma a matsayinka na uwa to wancan ɗaya hannun wanda na fara faɗa na mace shi zai raba shi gida biyu mm-hmm. matan iri biyu ne akwai ƙananan 'yan mata ko yara waɗanda ake fyaɗe ina magana yaran da ba su wuce shekaru goma sha kaza ba zuwa ƙasar wadda da tunda muna gani ko kuma gashi yana ta faruwa a ce an wa yarinya ya shekara hudu biyar shida fade to ina magana tsirin waɗannan har zuwa shekara goma sha uku sha hudu sha biyar mm. da kuma waɗanda su kuma mata ne sun girma amma kuma su suna neman maza za ka iya ganewa to idan muka ɗauki waɗancan na saman wadda yarka ce budurwa watakila kana tura ta makaranta baka san tana bin maza ba ya za ka iya ganewa wani akwai alamomi da yawa da za ka iya ganewa duk mace wadda ta balaga ta san mallaki hankalin kanta duk lokacin da ta fara neman maza alamomi da yawa su yanzu a gare ta abu na farko za ka fahimci cewa samun ta zai karu na abin duniya hmm. domin dama tana amfani da kanta ne ta samu abin da take bukata watakila wani abubuwa take hange abu na biyu bayan samun ta ya karu za ta yi kokarin canza rayuwarta daga akalar da kai uba ko ke uwa kika dora ta a kai za ta tashi daga kan tarbiyyar za ku fahimci fara ganin cewa ta fara canza yanayin yadda take tafiyar da rayuwarta yanayi na cin abinci sa sutura yin wanka yawan kwalliya fita barkatai rashin dawowa da wuri yawan bin kawaye yawan yin waya irin wayar da za ta rike duk waɗannan alamu ne da za su nuna maka cewa akwai alamomin tambaya akan yar ka budurwa wadda take fita waje hmm. musamman idan ya kasance a matsayin ku na iyaye ba kwa bibiyar irin kawayen da suke mu'amala da su idan sun fita to za ku fahimci cewa yana za ka ta cika yin waya ko ta cika yin chatting yanzu wannan whatsapp din facebook yanzu ya zama ruwan dare a ko ina ana yi yara ko ina suna a kotu kasa za ki fahimci cewa yarinya kullum tana kan waya uwan na kiranta ta zo ta taya ta wani abu wani lokaci sai ta zumbura baki wani lokaci sai ta yi gunaguni wani lokaci sai ta ma yi tsaki saboda tana wani abu wata ke ganin ya fi mata yin taya mahaifiyarta aiki muhimmanci na biyu za ta fara fallewa za ta fara fitsara ban san ko mutane za su binci me nake nufi ba amma yanayin yadda za ta dinga yi mutane magana a gida zai bambanta da yadda take da because yanzu ta fara mu'amala a waje ta fara gane mai duniya ta sa gaba na yadda take wa mahaifiyarta zai canza yadda take wa mahaifinta zai canza ko da na mahaifin bai canza ba because a mafi yawan lokuta iyaye mata al'adu irin namu ya'ya mata al'adu irin namu sukan girmama ko kuma sukan ji tsoron yin wasu abubuwa a gaban iyayensu maza ba kamar da yayansu mata ba ya mace ce da mahaifiyarta za su zauna su yi magana su ji irin magan da ya kamata su ga sun yi wadda mm. kuma magan da ba su dauka shi da mahaifi ba ko mm. kuma ki ga ya ta zo gidansu ta cire kayanta ta ɗauki zanin mahaifiyarta ta ɗaura da irin wannan to akwai irin wannan kusancin to zaki ga abubuwan nata sun karu sun wuce kima. To amma wannan wannan matan da su suke nema ne kenan wayanda su sun riga sun saki jikinsu sun fara wannan harkar su suke zo eh, amma akwai waɗanda ba da son su ba da ƙarhi maza suke suke lalata da su. Shine na ce miki na raba biyu. Yawwa. Su kuma waɗanda ake nema da ƙarfi su ma za ka iya ganewa ta hanyoyi da yawa. idan an wa 'yarka faɗe mm. abu na hanya ta farko da zaka fara ganewa duk lokacin da aka yi 'yarka faɗe ta zo gida in ka kalle ta ma zaka fahimci mudinta ba a yanayin da ka saba ganin ta zaka ganta ba mm. ko da tana kokari ta ɓoye abin da ya faru su za ta ɓoye mudinta ba zai canza kuma yanayin yadda take mu'amala shi ma zai canza ina maganar harkoki na ɗabi'u da yadda take magana idan har tana mu'amala irin wannan za ka fara fahimta amma wannan sai iyaye sun sa ido suke iya gane ko tantance tsakanin me ya mace ko wannan yar tamu jiya ba haka take ba amma yau ta fara developing waɗannan halayen waɗanda bai kamata a ce naka bane sai ka mm. fara bibiya because yau komai yana faruwa ne daga zargi daga zargin kar ka yi wasa da shi sai kai bibiya mm. kuma bayan ta fara canzawa wajen mu'amala ta fara canzawa wajen yin magana ta fara canzawa wajen ɗabi'unta za ki ga cewar a mafi yawan lokuta idan har bayan fyaɗe ta ci gaba da bin maza to za ki ga tana yawan ware kanta a cikin gida ba ta so ta dinga yawaita mu'amala da mahaifiyarta idan da sukan zauna da mahaifiyarta hira idan da sukan yi aikin gida da mahaifiyarta idan da duk inda mahaifiyar take tare suke to za ta dinga ja baya za ki gani tana yawan zaman ɗaki ko yawan zaman falo ko uwar na falo ta fita waje ko tana cikin ɗakin ta haka dai don za ku iya ganewa kuma idan yara ne ƙanana of course akwai hanyoyi da yawa da za a gane idan fyaɗe ne na yanzu yanzu shi dama yanzu yanzu yake fitowa saboda idan yarinya ce karama komai na alamun za su bayyana rashin lafiya buɗewar kafa wataƙila zubar da jini za ka iya samun kuka za ka iya samun jikinta an wataƙila an cikwikwiye kayanta ko an bankare mata hannu ko ta ji a wuri duk wannan zai nuna maka amma idan kuma ta cike a ciki tana cikin har ta ɗauki abin harkata akwai wasu alamu wanda kuma na biology ne na kai za ki gai nan da nan tana girma ko kuma wasu features a jikinta suna fitowa tana ƙara zama mace to wannan yakan nuna maka cewa oke wannan yarinya watakila watakila tana mu'amala da maza da waɗanda ba jinsinta ba kuma bai kamata ta yi a lokacin ba shi ma wannan lokacin sai a fara bibiyar me ya kamata a yi na waɗannan alamu sukan nuna maka wasu abubuwa again guda biyu na cewa farko ka yi bibiyar ina yarka take zuwa ko da talla kake tura ta waɗanne wurare ta fi zuwa ta yi talla idan kana tura yarka talla domin a hali ko kuma a namari irin namu na mm. najeriya ko kuma na ƙasar hausa saboda talauci ya yawa mutane na tura 'ya'yansu talla to a wani mafi lokuta ba za ka iya cewa kar ku tura 'ya'yanku talla ba in ka faɗa ma wasu ba za su ji ba wasu na ganin ka faɗa ma ba za ka ana su ba za ka ba su abin da suke nema su biya kansu bukatu ba to ya kamata in har kai kana da taurin kan ko ke kina taurin kan tura yarki talla to ki bibiyar irin wuraren da yarki take zuwa da gidajen da take zuwa kai kayan talla da take kaiwa kuma ki dinga la'akari da nawa ya kamata ta kawo gida nawa ya kamata ta samu kayan da kika bata na nawa ne nawa ta kawo yaushe ta fita yaushe ta dawo da yaushe take fita yaushe take dawowa bayan da ta fara yanzu ta nisa cikin talla ta daɗe yaushe take fita yaushe take da to duk waɗannan abubuwa ne da mutum zai lura da su sai kuma ya la'akari da idan ta fita talla da su waye take mu'amala su kawayenta da su take haɗuwa wurin talla da wa tafi hira a ina tafi zama ina tafi bata lokaci duk mm. waɗannan alamu ne waɗanda za su nuna mutum cewar yarka tana cikin wani haɗari na daban amma a mm. taƙaice alamu waɗanda suka fi nuna wa al'umma cewa yasu an mata faɗe ko kuma mai maza ce muhimmi da ya fi shi ne mutum ya lura da ɗabi'unta ya mm. ɗabi'unta suke da ya suke yanzu mm. akwai ɗabi'un idan ba a yi a hankali ba da ba za ka iya ganewa ba idan ba ka mai da hankali ba because akwai wasu iyayen matan waɗanda suke da sakaci da ba sa ba sa bibiyar irin abubuwan da yayansu suke ciki mm. waɗannan sukan iya kasa ganewa idan har suka samu ya mai wayo because wayo shi is natural za ka iya samun ya ya shekara biyar mai wayo tafiya shekara goma wayo za ka iya samun ya shekara goma tafiya shekara goma sha biyar wayo to sai mahaifiya ta zama mai bibiyar abin da yadda take ciki mai mai da hankali a kan yadda take ciki. Mm. Dakta ka kwaso bayani kuma gashi an sa mana wannan kiɗi lokaci ya yi ba mu ma samu damar ka amsa mana taɓin hankali ne ko rashin lahiya an Allah da za mu ci gaba ranar Alhamis mai zuwa mun gode kwarai dakta mun gode. Yawa. Yawa. Eh, To yanzu kuma ga Malam Lawali Aljibo da ayar mu ta yau. Allah ka min uzuri da rabo awan gadare, aiki awan gadari ladar shi ta fi ɗari, aiki awon gadare, ladar shi ta fi ɗari. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله سبحانه وتعالى ينتشوا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه kuma za mu sanya ma'auni na adalci ga ranar tashin kiyama falatu na su shai'a ba a rage ma mutum abin da ya aikata komin kaɗan shi wa in kana misƙala habbatin min hardalin ko da daidai gwalgwadon ƙwaya ta gadagi ce a taina biha za mu kawo ta wakafa bi na hasibiyin gaskiya mun kai masu lissafi Wannan aya na nuna mu cewa duk abin da mutum zai yi a duniya to ya tabbata cewa akwai ma'auni ranar tashin kiyama da Ubangiji ya sa wanda ba a mantawa da komi da kai sawa'un na alkhairi ne ko na shari ne to a ranar tashin kiyama Ubangiji subhanahu wata'ala zai zo da wannan aikin a sanya ma'auni a auna ma komin kaɗan shi saboda Allah shine fiyayyen mai lissahi shine fiyayyen wanda zai auna babu cuku-cuku babu dogon hannu haka zalika yana nuna mu cewa wannan ayar na nuni da cewa mutane su kara karfafa aiki na alkhairi domin ma'auninsu ya cika da alkhairi saboda akwai ayoyi da dama wanda suke nuna mu cewa wanda alkhairin shirin ja shirin shi to ranar tashin kiyama shi ne wannan yake cikin masu rabo shi ne wanda Allah ya sa a cikin mutanen da ya musu tanadi na aljanna Allah ya samu na cikin. Shi ne daren hashari na mala'iku zumari, shi ne daren hashari na mala'iku zumari. Sun zo da al'amari, shekara cikin zumari, سنزول الأمر شكراتك زبري جبريل ne shugaba duba suratul qadri jibrilu ne shugaba duba suratul qadri Allah ka samu dace da lailatul qadri Allah ka samu dace da lailatul qadri Allahumma amin. Allah ya samu dace da Lailatul Qadri. Amin. Jamila laihin daɗi karewa shirin nan kwata-kwata ya kare sai dai mu haɗu a Facebook yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da Caleb da injiniyan mu Mr. Chang ni ce Halima Jumarau ke cewa sai gobe. This program has come to you from the Voice of America, Washington.